Majalisar kungiyar Jama'atul Nasirul Islam reshen jihar Filato ta tabbatar da rasuwar babban limamin babban masallacin Jos Sheikh Balarabe Dawud. Jami'in yaɗa labarai na kungiyar Jama'atul Nasirul Islam a jihar Filato Malam Sani Mudi ya tabbatar min da rasuwar limamin masallacin na Jos da ranar yau Lahadi. Eh, Allah ya yi wa shi mai alfarma babban limamin garin Jos Sheikh Balarabe Dawud rasuwa ba nan. Ya yi Emirates jinya ne domin satin satinsa kwanarsa takwas a asibiti to Allah ya karɓi ran shi da zumman so yanzu muna shirin jana'izar su nan yanzu da iko Allah. Shekaru nawa ya yana eh, jagorancin wannan masallaci? Shekara shida yana limanci ya hau limanci a shekarar dubu biyu da tara 2009 da rasuwar marigayi Sheikh Sa'idu Amajan amma kafin nan ya daɗe yana na ibin lima a wannan waje. Hmm. ya yi shekara shida amma shi kake yana yana yi shekara shida yana limanci. Waɗanne darussa za a iya cewa shi babban limamin nan ya bari ma magoya baya. Eh, ya bar darussa da dama na wajen cewa kan al'amuran al'umma da ƙoƙarin shugabanci da tsoron Allah da kuma zamowa abin koyi ga matasa musamman a wajen kishin kai da kuma ganin cewa sai akan gaskiya matar irin ta addinin musulunci da bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ya batun iyali fa yana da iyali da yaya da jikoki kuma dama tun ya aiki ma'aikaci ne ya aiki alƙalanci na lardi tun tsohuwar jihar Benue Plateau har zuwa Plateau har kuma yin murabus yana da yaya da jikoki to me kake ganin kaman al'umma za su koya a rayuwansa? za su koyi haƙuri da kusa abubuwan da za su koya akwai haƙuri akwai kuma jajircewa akan al'amura na al'umma musamman aka lura ya yi biyayya a lokacin da shi ma yake na'ibin liman ga marigayi liman da haƙuri har kuma Allah ya kawo lokacin da shi ne yake shugabanci wannan yana da cikin babban abin da ya kamata al'umma su koya ga wannan marigayi sai dai kuma abin da shugabanni suka zo na yanzu duk kokarin da muke kamar da addinin musulunci ya tanada a ijana ido wanda a wannan lokaci Jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Jama'atul Nasiral Islam a jihar Plateau Malam Sani Mudi, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.